kabilu kabilar qudaa da lakab da juzam da amila da qatfan kabilu nawa kenan biyar suna da gunki fi mashariki sham a can in an kusan shiga kasar sham an fita daga kasar larabawa kenan tana wa kana kulli wadin bi makkah sanamun kai ko ma mutanen wani ƙauye ko kuma ka ce mutanen wadi tsakanin dutse da dutse duk inda wani wadi yake mutanen wannan wuri suna da gunkin su na kansu idza arada ahaduhum safaran kana akhira ma yasna fi manzilihi dayan su in ya so yin tafiya karshen abin da zai kafin ya fita daga gida an ya tamassa abin ya je shafa wannan gunki a jikinsa ya tafi karshen abin da zai a gida ke sanamu ammi anan gunki na sha uku akwai gunkin da ake kira gunkin babban anas sanamu ammi anas qala ibn ishaq ibn ishaq ya ce wa kana li khawlan li khawlan sanamun yuqalu lahu ammu anas qabilar khawlan suna da gunkin da ake kira ammu anas wa fihim anzala Allah wa ja'alu lillahi mimma فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم wato a sanadiyar su ne aka saukar da wannan aya wa lillahi mimma mazara min al wal an'ami nasiban su masu shirka ja'alu lillahi sun sanya wa Allah min ma a cikin abin da shi ya halicce shi min alharsi na amfanin gona wal an'ami da dabbobin gida nasiban sun sanya masa wani rabo na musamman a ciki cikin wani amfanin gona su ce rabon Allah ne wannan cikin wani dabbobi su ce wannan rabon Allah ne ina fata mu fahimta rabon Allah sai su sadaukar su bayar sadaka ga mabukata rabon gumaka kuma sai su ɗauka sai su je su kai wa gumakan sai su masu gadon gumakan su cinye irin yanzu idan kai sadaka ka watsa akan kabari waye zai ɗauka na gadon sai je sai turaren wuta sai kunna sai ce wai wannan kancin daga cikin kabarin duk damfara ce dan ka ƙara ba da kuɗi tun da laraban jahiliya suke haka turaren da man shafa da turaren wuta ba abinda ba a sa gunki da turare na ruwa to yau haka masu bautan kaburbura suke a yau dinnan ba ba goma ba fa qalu hadha lillahi sai su ce wannan rabon Allah ne bi za'amihim Allah ce ariya wasu kenan wa hadha li shirakaina wannan ko na abokanan tarayyar mu ne fa ma kana li shirakaihim fala yasilu ila Allah duk abin da ya zanto na guma na abokanan tarayyar su ba sa mika shi ga Allah baya saduwa ga Allah wa ma kana lillah duk abin da ya zanto na Allah kuwa fa huwa yasilu ila shirakaihim to shi kuma yana iya kaiwa zuwa ga abokanan tarayyar su Allah ce sa'a ma ya abin da suke hukuntawa ya munana ina fata ta fahimta abin nufi idan suka ware suka ce wannan rabon na Allah ne wannan rabon na gumaka ne rabon Allah za a ba miskini rabon gumaka kuma za a kai wurin masu gadin su to wajen daukewa in wani abu daga cikin rabon Allah ya fada cikin rabon gunki sai a bar shi to ai shi Allah mawadaci ne sai a ƙara gumaka nasu rabon amma idan wani abu na rabon gumaka kuma ya fada cikin rabon Allah ka sai an ɗauko shi shine fa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah duk abin da na gunkin su ne ba sa yadda ya fada cikin rabon Allah ko ya fada sai an ɗauko wa ma kana li shirka wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila amma abin da ke rabon Allah ne in ya fada cikin rabon gumaka to wannan sai a ce ai ba komai shi Allah mawadaci ne sai Allah ce sa ma ya hukumu ya munana irin abin da suke na wannan kudurin cewa ba ga wani abu daban Allah ga wani abu daban gunki falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bit tauhid yayin da Allah ya turo manzon Allah da tauhidi qal quraish quraishawa sai suka ce aja'al al alihata ilahan wahida yanzu waɗannan alloli ga su da yawa ga wud ga suwa'a ga yagut ga Ya'u, ga nasra ga lat da uzza da mana ga hubal ga isab ga na'ila ga sanamu ammi anas ga zulkhalata kai kowane gari ma da gunkin su wanda aka sani da wanda ba sani ba wani lokacin ma kowane gida kowane family da gunkin su yanzu duk sai a dunkule su a mayar da Allah ya zama daya a ja'al al-alihata ilahun wahida yanzu shi manzon Allah kawai sai ya zo ya mayar da alloli gaba ɗaya su zama Allah daya inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki da yawa yake idan Allah wai abin da manzon Allah ya shirya abin mamaki su ba su mamaki abin da suke yi abin da suka nisa Allah kisha bai zama abin mamaki ba sai abin da Allah ya nuna cewa a koma ga Allah shi kadai wa kanat al-arabu qad ittakhadhat ma al-ka'bati tawagit larabawa sun riki wato gumaka da suke bautatawa a dakin ka'aba wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zim al-ka'aba banda ka'aba din wato suna da wadansu dakuna kai da suka sanya gumaka a ciki kuma suna girmama wannan dakuna irin yadda suke girmama ka'aba walamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi 360 sanama yayin da wato manzo sallallahu alaihi ya bude maka. a daidai wato ainihin ɗakin ka'aba sai da ya sami gunki daidai har ɗari uku da sittin fa ja'ala ya tsanu fi ha wa uyuniha ya rinka sukan wuyan wannan gumakan yana sukan su da mashi ko cakarsa da takobi da idan su yana tsokane masa ido wa yaqulu yana cewa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka wa hiya tatasaqatu gumakan suna faduwa ala ru'usiha su tuntsura aka thumma amara biha sanan manzo Allah ya umarni a dauke gumakan fa ukhrijat min al masjid aka fitar da su daga masallaci wa hurrikat sannan aka je aka kone su gaba an gane ku dukkan waɗannan wato hikimar kawo wannan a matsayin muqaddima kafin zuwan kafin a shiga tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a baka hoton mai jahiliya take ciki yanzu kowa ya da lalle ya halatta a sawa lokacin wancan da suna mai jahiliya dan ka duba irin wannan barnar wannan fa abin da ya kawo kaɗan ne daga ciki barnar da suke cikin aqaid ce kawai ya kawo ita ma yar kadan barnar da ta shafi aqida kadai banda barnar da ta shafi ibada banda wanda ta shafi suluk banda wanda ta shafi mu'amala in ka koma mu'amala ga riba su gani suke ma riba din ita ce halal kama. kasuwanci daga baya ya zo ya kamance ya da ita shi sa aka halatta shi amma shi ba shi ne asali ba riba ce asali so a wurin an fahimta ba. banda abin da ya shafi suluk wato yawan zinace zinace da barna banda abin da ya shafi wato mu'amala ta yau da gobe wajen zalunci da sauran kwace da fashi da yaƙe-yaƙe shi yasa Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai gane kimar Alkur'ani sai in ya san rayuwar Larabawa lokacin jahiliya ka duba kowane mutum daga cikin masu kasidar Larabawan nan waɗanda suka shahara lokacin jahiliya ashabul mu'allaqat duk wanda zai buɗe waƙarsa za ga zai yi ne akan mace ko kan giya kaga hoton jahiliya din yake baka kan mace ko kan giya daga baya kuma yayi magana akan yaki ko kisan kai ko farauta dukkan su kowanne haka ya bude waka barna kawai tunda kan imrul qais kifa nafsi min zikira habibin wa manzili bi zikitin lewa bayin da dakhuli fa hauma li fa tudhiha fal madara lam ya'fu rasmuha liman sajadha min janubi li khawlata atlalun bi burkati sahmadi taluhu تلوه washmi fi zahir al yadi. amr bin kulsu ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubki tubqi khumur al andarina musha'atan ka anna al qussa fiha izam al ma'u khalatha sakhina tadur bi dhulubana maganganu na giya maganganu na yamace shine kawai barnar da kisan kai da farauta shine kawai abin da ga yaki yaƙi to jahiliya kenan waɗannan mutanen da suke a cikin wannan munan hali qur'ani yazo cikin shekaru goma sha uku ya mayar da su khaira umma Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to wani tsari kake da shi da zai gyara duniya in ba alqur'anin ba ya gyara ada an gani duk tsarin da kake da shi yanzu a duniya ba gyara ya ba barna yayi ka gani a gaban idanka kuma kake kara aiki da shi communism barna ya a duniya kuma ake kara yin aiki da shi democracy barna ta yi a duniya kuma har yanzu ake kara aiki da ita amma qur'ani da hadisi gyara suka kuma amma ake kafirce mu ba wanda zai gane kimar ani sai wanda ya karanci barnar da ake cikin lokacin jahiliya kuma manzo Allah ya zo ya gyara mutane sun zama wannan khairu ummatin ummatan nas sun zama almu'minuna ikhwa sun zama kaza sun zama kaza daga nan zaka san ba abin da zai mana gyara sai alqur'ani ne inda aka raba mu da alqur'ani aka raba mu da hadisi to an tana fara akan kwanan nan wani shugaban yahudawa yake cewa ba wai kama falastin ko mu kashe su ne matsala ba ba kuma mu rushe masjidin al-aqsa shine nasara ba ya zami mu raba musulmi da wannan abin da ake kira da suna qur'ani yace dan shine masdar quwwa yace shine babbar karfi in suna rike da shi da koyarwarsa in aka karya su aka raba su da alqur'ani aka gina musu wani abu daban an riga an ci nasara da su a wajen yaki haka duk abin da aka yi wa duniyar larabawa kenan a yau taro za su yi su kansu su kasa a tsakanin su ba za su iya warware matsalar su balanta su haɗa kai su fuskanci abin amma dukan kowanne al'ummar arabiya al'ummar arabiya al'ummar larabawa al'ummar larabawa al'ummar larabawa kullum sai sun yi taro amma ajandar taron america ce za ta tsara ko isra'ila kuma ba wanda ya sai saba a haka za ba za su iya haduwa ba a riga araba raba su da qur'ani an su da larabci to haka duk al'ummar da aka rabata da alqur'ani ta riga ta shiga saboda haka ba abin da ya kamata mulki irin alkur'ani malai ce raja'ana ila sirati za mu koma kan sirar manzon Allah abin da za a tashi akai bada'ul wahyi to wannan matashi tana da dan tsawo naga ko mun fara ba za mu ba ta hakkin ta ba lokaci zai za mu zo anwa'ul wahyi wanda wannan yana da matukar muhimmanci gane nau'ikan wahayi ban yi zaton Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab zai kawo shi anan ba sai ga shi ya kawo shi awwalu man amana bi duk yanzu ne fa za mu shiga sira din tsantsa inda durus din suke tsantsa domin abubuwan da suka faru a baya duk sharar fage ne na kawo labarin yaya ma environment din maka yake ciki kafin zuwan kafin a turo annabi kafin ma haihuwar annabi ya yake ciki bayan an haifa annabi yaya al'amuran take da sauransu duk wannan kawai mukaddima ce amma shiga sirar manzon Allah din yanzu ne za a shiga tsantsar ayyuka din na wahayi fara saukar wahayi da'awa inda anan za zabe yi samun darussa wanda suka dace mu dauka a cikin rayuwa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya wa waɗanda suke bautar gunki har Allah ya karɓi rayuwarsu a lokacin jahiliya menene matsayinsu matsayinsu sun mutu suna kafirai ba za ka ce wai su tunda mutanen jahiliya ne babu hukunci a kansu cikin abubuwan da mutanen jahiliya suka yi na barna iri biyu ne akwai abin da yake hukuncinsa a sarari yake don mutumin da yake da hankali da basira yi shi ya san bai kyauta ba ko da wani wahayi bai zo ya ce masa karkai kaza ba to duk irin wannan ababen duk wanda yake sai Allah ya kama shi da shi kamar bautar gunki hukuncin sa sirri sun yadda gunkin nan baya kashewa baya rayawa baya arsa baya kaza kamar mutum ya auri matar babansa ko ya auri yarsa ta cikinsa ko ya binne yarsa da ranta duk wannan a sarari yake saboda haka wannan tabbas za a kawo mutum da shi amma akwai abubuwa na hukunce hukunce waɗanda suke a ɓoye suke ba za a iya gane su ana buƙatar shari'a ta zo da bayanin tafsil ɗinsu filla filla yadda bayanin su yake to wannan ba za a kawo mutum da wannan ba ina fatan kuma kun fahimta galibin ko abinda suka yi abu ne wanda yake da sirrin zalunci dan mutanen girkin cikin su da yawa ma za ka samu sun daina bautar gunki din ko da a jahiliya suke an samu wanda akwai wanda ba sa bautar gunki dan sun rena hankalin sa da da imrul kais din nan shi yana ganin cewa duk da ba wai imani da Allah ba amma dai shi da yaje an an an kashe masa uba yadda masu tarihin suke kawo masu kisa suke kawo an kashe masa uba yana can yawo wajen farauta da daba da yake dama shi dan daba ne da inda ake yana tare da gungu na samari a shagiya a yi farauta a kama barewa a ci naman a yi hayaniya a nemi mata shine aikinsa yana cikin wannan halin ya je an haɗa giya ana cikin sha aka kawo masa labarin waɗansu masu takara da ubansa wajen farauta sun kashe ubansa ya faɗi shahararriyar maganar nan ta sai ce to al yawma khamrun wa amrun ce giya kan yau ana cikin kuma ba za a dakatar ba amma gobe kan za a yi tsiya daga gobe to daga nan tsiya take da yawa ya gari je zai nemi sa'a irin wannan neman sa'a da ake yi muka faɗa da da ya zaro abin da neman sa'an sai ga an ce na hali rabi ya sake mayarwa ya karkada ya karkada sai ya dauko sai ya zaro da hali rabi sai ya dauke sai ya watsa gunki ya ce dan ba banka aka kashe ba shi to kaga ya riga ya gama da to ga kuma wannan manzo Allah ce zai gaishe cikin wuta ai kaga ba wani uzuri kenan da aka da ko uzuri da yana jahiliya za a ce za a kai an gaishe cikin wuta to duk wanda yake wannan abu na zahiri na barna ba za a ce masa wai a wai ba a san halinsa ba an san halinsa kawai dan wuta ne kuma umumi na nassin ayoyin alqur'ani duk ya nuna haka innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum dallun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahlihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin kaga innal ladina kafaru alladina ismul mawsul ismul mawsul kuma yana cikin siga daga cikin sigul umum al'asar kuma bil umum an baka ala umumihi hatta yarida dalil takhsis an gane ku Allah ce waɗanda suka kafirta bai ce ba lokacin jahiliya ko bayan zuwan musulmi kawai ya ce waɗanda suka kafirta to wai zai rabe bai ce banda na san banda nan ba ce in kana da dalilin da ya ce baka in babu shirka kyale sai ala umumi baka ala umumi wannan ba dalili bane ba matsayin wanda ya sa hoton babansa ko ko dai wata dabba a ɗaki bai halatta ba kafa hoto a ɗaki na mahaifinka ne na wani abokinka ne na matarka ne duk hoto mai rai ba a lika shi a ɗaki kuma ka lika mala'ikun rahama ba za su me hukuncin mace a sa mata suna na'ila dan wai ya ce ya ga wata an sa mata suna na'ila kuma gashi yanzu an ce na'ila sunan gunki ne shi asalin na'ila din ma'anarsa ta fassara ai ba mummunan ma'ana ba ce ba dan an saya mace suna na'ila ba wai ana nufin raya wancan sunan gunkin ba bai shafe ta ba domin dama can akwai na'ila din tun kafin gunkin kamar yadda da da wad da yabus da yuka da nasara duk suna ne mutanen kirki daga baya ne su kafiran suka dauka suka sanya goma su wannan suna abinda kafiran suka yi bayan nuna kuma haramcin suna sai dai kawai in ya shahara haka kaga na'ila bai shahara ba irin yadda hubal ya shahara a cikin sunan gunkin to waɗannan dai su ne tambayoyin da suke hannu wani ma tambaya ce to akwai wata tambayar mu cika <coughs> lokacin wace a ciki oh game da riwayar da take nuna annabi ya dauki block wajen ginin ɗakin kaba sai ya faɗi hasirancin sai bayyana na iyakacin bincike na har yanzu ban kai wata natija ba sai dai mai tafi ba shi har zuwa lokacin da za mu kai gari. ba abin da yake wahala da wahala irin bincike kan ingancin riwaya ta inganta ko bata inganta ba wannan kuma sai a hankali don su malaman sai su shekara uku hudu biyar kan wani hadisin suna neman ingancinsa waɗanda suke da kayan aiki da lokaci ma sama da namun gida suna da kayan aiki da zurfin ilimi da fahimta din amma sai su da suna haka abin wani da muke gaggawa game da ilimi wani littafin sai ka samu mutum ya yi shekara ashirin yana wallafa bai kare ba wani littafi da dr akram ibn ziya al'umari yana jin kamar wannan ne yake ko ya ɗara wannan da kaɗan mai suna mawarid da khatib fi tarihi bagdad khatib al-bagdad ya yi littafi mai suna tarihi bagdad abin da yake cikin littafin tarihin dukkan wani malami da ya taɓa shiga bagdad har yanzu zuwa zamanin su shi katsib in dai ka taba ta ko bagadad ko awa ɗaya kai ka fita eh. to akwai tarihin ka littafi juz'i goma sha uku to kaga ai dole shi kafin ya rubuta wannan tarihin ba yana da references ba eh. to shi wannan malamin sai zai rubutu kan references dinsa da wani littafi da wani littafi katsib ya koma wajen wannan rubuta wannan research din wanda bai fi haka ba sai da yi wani shekara ashirin yana yi wani malamin mu ne a madina daga karshe ya koma kasar da aiki to duk inda ake kimanta ilimi haka al'amuran ilimi ilimi kogi ne wanda baya daga ci kuma ka san ranar fara shi amma kar ka sa masa ranar karewa ba ranar da za a ce an kammala karatu ba ranar da za a ce an kammala karatu cutuwa ne kwarai ka ji cewa ka kai wani lokacin da ka daina ka kare karatu a iya kare karatu na takardar shaida ka samu digiri ka samu masters ka yi phd wannan na takardar shaida ke ko profesa ka samu wannan takardar da ke dole kana da bukatan ƙara ilimi za ka ci gaba da research da rubuce-rubuce da bincike da tattaunawa da waɗanda suke sa'anninka wanda za ka ƙaru da su su karu da kai to ai ta hanyar haka ilimi ke ci gaba shi yasa ba a masa gaggawa in mutum ya masa gaggawa sai fara rabi mai girman gaske Allah ga nan da na'am addu'ar me eh kai sai istiaza idan wasu wasu ya dame ka da mummunan tunani sai ka rinka istiaza wayan ma yanzu ganna kamar shi dan fasta fastaiz billah inna huwa samiul alim kamar ya shakka game da me wace irin shakka ban gane wace irin shakka ba eh to amma shi abin da kake shakar menene shi yanzu kawai misali ina shakar cewa yanzu malam abdul ya tafi wurin darasin sa ko bai tafi ba shike sai na karanta ta addu'a sai in kore wannan shakar. Yeah. <laughs> ma'ana ya ba wani mutum wurdi ya ce da shi ga wurdi kai sai ya ga mutumin kawai bai karfe shi ba sai ce ko kana shakka ne sai ce gaskiya yana shakka ya ce to ai manzo Allah ma yayi shakka game da addinin musulunci to wannan magana rijiyar ce fa kuma waye kawo ayar fa in kunta fi shakkin min ma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qabl duk kuma ma me ya faɗa ne ayar dai ba dai lafazin larabci zamu da wani yanzu wannan yanzu manzo Allah ya shakka Allah ke cewa in kai shakka to ka tambayi kaza sai ya nuna manzon Allah zai shakka in kana lil rahmani waladun fa ana in Allah yana da da to ni ne farko wanda zai fara bauta masa sai nuna Allah yana da da jahilci ne wannan muna da ladabi daga manzon Allah mutum ya ce manzon Allah ya shakka game da abin da Allah ya saukar masa muna da ladabi daga manzon Allah an gane ku na'am ban ji ba tsakanin ahalus suna da shi'a akwai a shi'a suna faɗin haka kullum abin da shi'a suke so su ahalus sunna su yadda da su shi'a din musulmi ne ba abin da shi'a suke so sai su ci wannan nasarar saboda sun san malaman sunna tun daga lokacin tabi'ai tabi'ut tabi'ina har ya zuwa yau da muke ciki babu wani karni da malamai ba su yi fatawa sun kafirta shi amma babu wani karni da ba a yi fatawa an kafirta shi amma an yadda kafirai ne ibn hazm haka yace kafirai ne hmm, ibn taymiya haka ya faɗa waye haka ya faɗa imam shafi cikin tabi'ai haka ya faɗa to su kullum sai suke so idan sun samu masu raunin imani sai ce ai rikicin shi'a da suna rikici ne na siyasa ma'ana ba rikici ne na akida ba haka suke so su ce mu kuma sai mu ce ƙarya kuke magana ku cewa rikici ne na siyasa rikici ne na akida dan aqidar mu mu ahlus sunna qur'ani ya cika aqidar ku shi a qur'ani bai cika ba wannan aqida ce ko kuma siyasa ce kaga wannan ɗaya ne daga cikin misalai in banda haka dubban misalai suna da wanda suka shafi akida to amma in sun samu raunin imani so suke su gamsar da kai wai ka yarda rikicin shi'a da sunna rikici ne da siyasa ai siyasa ce ai siyasa ce kamar PDP ce da yabi wa alaikum salam mutum ya yi istikhara in alheri ne zai ga fari ko zai ga ja in alheri ne Allah nuna masa fari in kuma sharri ne nuna masa ja wannan ba gaskiya bane ba idan mutum ya yi istikhara yadda manzon Allah ya koyar babu wani abin da zai gani wani fari ko baki ko ja ko bulu natsuwa ce ta zuci ko kuma fitar abin daga zuci zaka ji da in kana dardar zuciyarka ta ƙara natsuwa da abin to Allah ya zabar maka kenan ko kuma in Allah ya zabar maka kishi yasa ya da maka da wannan sai ka ji san abin ya rabu azrafa banka ga wani abin ya rabu ko ka hango su matsaloli wanda da kafin ka yi istikhara ba ka hango su to Allah ya zaba maka kishi sai kenan sai ka manta da shi amma ba wani mafarki da mutum zai kowa nuna masa wani fari ko baki ko bulu wannan ba gaskiya bane ba wa alaikum salam eh wurin gaba ɗaya ya kama da wuta eh ku yi haƙuri lokaci ya haƙuri. wannan ya ce ana gayyatar 'yan uwa musulmi zuwa kotu game da ƙarar da aka kai mutanen tsaurayi a kan sinima za a haɗu gobe da misalin karfe takwas rabi na safe za a haɗu a gidan sarkin dutse alhaji nuhu sunusi tsaurayi an da ku kusan maganar siniman nan ta hamisu gurgu ya zo ya sake gyaggyara ta ga alama kamar yana so ya bude ta ne san dama mu ya kai kara kotu ya ambaci sunana da sunan asalar sharu da sauran waɗansu jama'ar unguwa cewa mu ne muka matsa aka rufe masa sinima da haka yana neman naira miliyan ta yi a wurin da wani abu ya kai mu kara kotu to waɗansu yan lauyoyi suke bin shari'a ya ɗauki wani kirista lauya da yake ba shi kariya to daga baya ba a ƙare wannan shari'ar ba a wannan kotun sai ya ɗauke ƙarar kuma sai je kai ƙara wata kotun daban amma a can sai ya kai ƙaran gwamnati bisa cewa an kwace masa lasisin ba tare da hujja ba ko an hana shi nima ba tare da kwakwarar hujja ba to idan eh, aka kara gwamnati ba wai gwamna ne zai zo ba kila gwamna ma bai sani ba lauya ne cikin lauyoyin gwamnati zai zo an sa shari'a an sa rana ɗaya biyu uku lauyan gwamnati bai je ba alƙalin da yanke hukunci ya ba shi gaskiya cewa eh yanzu tun da gwamnati bata zama ba ta da gaskiya dole ta ba shi dama ta maida masa lasisin sai zo ya buɗe sinima aka buga wannan labari a jaridar gaskiya ta fi kwabo cewa ya kada gwamnati a kotu to shi lauyansa aikin kuɗi yake yi shi kuma hafizu gurgu jahili ne yana aikinsa na shirme da sauransu yana ganin wannan ƙara da ta kai ko nasarar da ya ci akan gwamnati Shi ne kotu ta ce gwamnati ba ta da hujjar kwace masa lasisi tun da bata zo ta yi bayani ba inda ta zo ta yi bayani sai an yanzu kotu tana shawartar gwamnati ta maida masa lasisin kaga gwamnati ko bata bashi lasisin daga faɗin wannan sai zo ya fara gyaran silima to muku abinda muke gani a nan gurin ko gwamnati ta ba da wani lasisin wannan silimar sai mun rushe ba wani maganar wai gwamnati ba ma za ta bayar ba amma kaddara ta bayar ba na tsammanin gwamnati za ta yi wannan wautar ba na tsammanin mai girma kwamishinan harkokin yada labarai da wasanni da al'adu zai wannan tunda kun san tsakiyar wurin zaman jama'a ne dama bai dace da sinima ba ko wani shakka kar ai jama'ar unguwa su je su rushe ta ana nan in dai za a bude sinima a wajen sai ta tashi daga aiki gara ma ya daina zuba kudin sai yana hasarar banza ina fatan kun fahimta eh a zo nan ban san kotun bani kai na ban san kotun da za a je a zauna din ba amma dai in aka zauna din sai a hakuri a zauna din sai a tafi amma rashin mutuncin da wannan mutumin yayi da rashin kirki da menene yazo ya sa kasa ya rashin mutunci yayi waye maganar a tsaya kuma ana ma wani maganar lallashi ko wani wazi ta daga ta da mutum nan na jin wazi da ya kamata yi to amma ya kalubalanci unguwa shi kadai waye shi ni na tabbatar cewa ba za a kyale wannan sinima abin na riga na imani da shi ko kuma za ku kyale ta ya kamata ma ya san wannan kar ma ya tsaya ya bata lokaci mu jama'ar unguwa ni unguwa biyu nake ci ni dan dore ne kuma ni dan gadan kai ne saboda haka mu jama'ar unguwa ba za mu taba yadda da wannan kudi kowa ya zo ya zo ba za mu taba yadda da wannan kuma za mu ɗauki mataki a kai insha Allah yanzu kawai za a je kotu ne don bin umarnin gwamnati a game za ta yi amma Allah gwamnati ta yadda ta bashi wai zo bude ko shi zo ya karambani ya bude ha zai sha mamaki Allah Allah maka mana salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi rubutu na idan na ashirin da ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu ba manzo sallallahu alaihi wa sallam suka zuwa shekara ta dubu biyu da daya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka goma sha idan ba a manta ba matashiyar magana da muka tsaya ta karshe a kanta a inda mai littafin ke kawo mana labarai na manya-manyan gumaka da suka shahara a cikin larabawa kama da wat da yabus da ya'uk da nasara da sauransu da kuma suhubal da shilata da uzza da manat da sauransu da karshe sai ce rajana ila siratihi sallallahu alaihi yanzu kai tsaye za mu koma zuwa ga tsira ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan bayar da haske dangane da abin da wato ainihin larabawa suke cikin na jahiliya ta bautar gumaka da bayanin kala-kala na gumakan da suke bautata matashiyar maganar yau bad'ul wahayi farkon wahayi menene farkon abin da ya fara sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani irin yanayi wahayin ya sauka kuma ma menene kalmar wahayi farko kafin mu shiga littafin abin da ake kira da alwahayu a cikin harshen larabci shine al-i'lamu fi khafa'in isar da wani sako ga mutum a boye shine larabawa ke kira da suna wahayi an gane ku daidai da rada wahayi ce yayin da dukka isarwa da mutum wani saƙo a ɓoye ba a bayyana ba ƙila ba wanda ya sani daga kai mai aiken sai dan aiken da ka aika sai wanda aka tura zuwa gare shi to wannan ana kiransa da suna wahayi a faɗin harshen larabci to amma a shari'a idan an ce wahayi abinda ake kira da wahayi a shari'ance shine al-ilamu bi isar da sako na shari'a sanar da wani dokoki na shari'a na cewa yi kaza bar kaza ta hanyar wasuɗa na mala'ika waɗansu sukan kawo cewa ta hanyar wasuɗa na mala'ika waɗansu kuma sukan kyale shi a haka isar da saƙo na cewa yi kaza bar kaza doka ne yin kaza doka ne kuma barin kaza irin wannan saƙon shi ne ake kira da suna wahayi ina fatan kun fahimta da kyau to amma a cikin alkur'ani kalmar wahayi ta zo da ma'anoni alal aƙalli guda biyar ma'ana ta farko aiki zuwa ga annabi cikin annabawa a aiko mala'ikan jibril dan ya sanar da shi wata doka Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا kalmar auhaina tana nufin arsalna wato aike kenan lalle mun yi aike lalle mun yi saƙo na musamman zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawan da suka zo bayansa da wani da wani da wani da wani da sauransu ma'ana ta biyu kalmar wahayi tana zuwa da ma'anar ilhama abinda ake nufi da ilhama wato ainihin kin sa maka ka ji zuciyarka na son ka aikata kaza ko ka bar kaza irin wannan ake nufi cikin faɗin Allah ta'ala wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhadu bi annana muslimun awhaytu ila أوحيت إلى الحواريين yace nayi ilhama zuwa ga hawariyun mabiya annabi isa alaihi salam ilhamar da nayi musu cewa an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ku yi imani da manzannina qalu amanna wa fahad bi anna muslim irin sa ne kuma ake nufi da wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa da'iluhu min al mursalin duk wannan wahayi ne da ma'anar ilhama kimsawa mutum ya ji bari ya yi kaza Allah na kimsawa mutum irin wannan wato ainihin a cikin zuciyarsa ma'ana ta uku daga cikin ma'anonin wahayi ishara da hannu a madadin ka yi magana da harshe sai ka yi ishara da hannu mutum na tsaye kai masa haka me kake nufi zauna ko wanda yake zaune sai kai masa haka isara da hannu me duke nufi sashi irin wannan ana kiran da suna wahayi ko kai wa yaro haka me kake nufi ya je sallah ishara da hannu ma ana kiranta da suna wahayi Allah ce fa kharaja ila qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya ko kuma mutum ko kuma san me kake rubuta wa abin da kake faɗa kake rubuta to fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa asiya me yake nufi da awha ilayhim sai musu isara ka ganin wurin auha wahayi kenan ma'anarsa mai ishara domin ubangiji ta'ala ya fassara wannan auha din a wani wuri lokacin da annabi zakariya alaihi salam yace rabbi ja'al li aya ya ubangiji samun aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza ar-ramz ba shine isharar ba ayar alamar matar ka ta dauki juna biyu ka ji ba za ka iya magana ba da bakin ka sai dai ka yi ishara to wannan isharar ita ce auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ma'ana nau kenan ma'ana uku kenan ma'ana ta hudu daga cikin ma'anonin wahayi a cikin alkur'ani mai girma umarni ana kiran shi da suna wahayi idan an ce auha fulan ila fulan bi ma'ana amara Allah ce idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها cewa ubangiji ya yi mata umar ba ya yi mata wahayi irin wanda yake wa annabawa ba amaraha shine auhala shi anna rabbaka auhala ma wani guda nawa kenan ma'ana ta biyar daga cikin ma'anonin wahayi sai wahayi da ma'anar wasuwasi irin wanda shaidanin aljan ke jefawa a cikin zuciyar dan adam ko shaidanin mutum ke jefawa a cikin zuciyar dan adam dan uwarsa ga wani abu Allah ya ce yi amma shaitan yana so ya hana ka yi ya jefa ma wasu wasu dan me za ka yi ya sa maka shakka kalmar wahayi ce a cikin Qur'ani ba ta da ma'ana sama da wannan duk abin da aka faɗa ba wannan ba zai iya shiga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin nan ina ba don kun fahimta to a cikin wahayoyi ko nau'i na wahayi guda biyar dinnan da ayoyi suka bayyana wanne ne wanda shari'a ke tabbatuwa da shi na farko na irsali aike zuwa ga annabawa irin na inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyyin min ba'di an gane ku shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi auhaina ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi wahayi na ilhama shari'a ba ta tabbatuwa da shi ina fata an fahimta dan kar wani ce tunda ka tabbatar da ilhama yanzu ne an yi min ilhama cewa ka karanta tabbata da kafa bakwai kafin ka kwanta barci in ka tashi ka karanta kafa bakwai sai mu ce wannan sabuwar doka ce wadda ba ta cikin qur'ani ko cikin hadisin manzo Allah sai ce ai wahayi akai mun na ilhama kuma ka tabbatar akwai wahayi na ilhama sai ce to ai shari'a ba ta tabbatuwa da hanyar wahayin ilham ina fata an fahimta ana samun tabbatuwar shari'a ne ta hanyar wahayi na annabawa wanda Allah ke turo mala'ika zuwa ga annabi cikin annabawa annabin kuma ya isar wa mutane abin da Allah ya wahayi ina fata mun dan samu haske dangane da meye ma'anan wahayi a lugar larabci meye ma'anan wahayi a istilahi menene rabe-raben wahayi a cikin alkur'ani mai girma yanzu sai mu tafi kai tsaye da yace bad'ul wahyi farkon saukar wahayi fi sahihi an aisha radiyallahu anha qalat ya tabbata cikin sahihul bukhari an karbo daga ummuna aisha Allah shi da yadda gare ta tace awwalu ma budi'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ar-ru'ya as farkon abinda aka fara wa annabi da shi na wahayi ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaske haka wannan riwaya ta zo ar-ru'ya as-sadiqa a cikin kitabut tafsir amma a wata riwayan daban a kitabul wahyi ar-ru'ya as-saliha da ko kace ar-ru'ya as-saliha ko kace ar-ru'ya as-sadiqa kowanne wato riwaya ta tabbata da shi farkon abin da aka farawa annabi wahayi da shi shine mafarki nagartacce ko mafarki na gaske yaya bayanin sa yake fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh manzo bai taba ganin wani abu cikin mafarki ba illa ja'at fati sai abin nan da ya gani cikin mafarki fassarar ta zo misla falaqis subh kamar harkin asubahi ma'ana duk abin da ya gani cikin mafarki jiya da daddare to sai Allah ya nuna masa abin washe gari ko kuma bayan kwana biyu ko bayan kwana uku ko bayan shuɗewar wani lokaci abin nan da ya gani cikin mafarki sai ya bayyana tangararren ya gan shi a rayuwar yau da gobe wannan mukaddima ce a wurin annabi wannan ba wani nau'i ne na wahayi ina fatan kun fahimta domin mafarkin annabawa mai ne gaskiya ne domin annabawa shaidan ba yi da iko a kansu shedan da kansa da ya sha alwashin zai halakar da mutane sai da ya ce wa Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka zababbu zaratan bayi wannan ba da iko a kansu to shi ko mafarki wanda yake da rudani kaga an biyo ka ka sha da kyar kaga ka zama sarki kaga kayi kaza kayi kaza wannan abu za su ahlam ne kaga shanu guda bakwai ramammu shamu guda bakwai kosassu ramamman suna cin kosassun wannan ba adga su ahlam bane ba da aka tambaye waɗansu ta suka adga su ahlam kuma na hannu wili ahlami bi alini su wahayi mafarki da annabawa za su gani kai tsaye sako ne daga mala'ika zuwa ga annabawa ba aljani ne ke kitsa musu wani abu a cikin zukatansu ko cikin mafarkinsu ta yadda mu aljan ke da sai tsara a kanmu ba ina fatan kun fahimta fa kana la yara ru'ya illa ja mithla falak subhi baya ganin wani mafarki face sai fassaran abin tazo kamar hasken safiya thumma hubbiba ilayhi al sannan sai aka soyanta masa san bantuwa. baya son haɗuwa da mutane zama a wuraren zamansu domin galibin abin da ke gudana a wuraren zaman mutane a wannan lokaci ko dai yi da mutane ko zance na fasikanci ko tata ko shan barasa ko kuma dukkan wani abu wanda zai jawo fushin Allah to manzon Allah ko baya son haka sai Allah ya kimsa masa son ya rinka kebantuwa ya fita daga cikin mutane fa kana yakhlu bi ghairi hira ya kasance yana ɓuya a kogon wani dutse da ake kira hira a bayan garin makka fa yatahannasu fihi sai ya rinka ibada a cikinsa. sa at-tahannus a wata riwaya ko kuma wata fassara malamai suka ce ya tahannafu bil fa to a larabawa akwai waɗansu jinsi cikin larabawa waɗanda da sa da fa sukan kawo ɗaya a madadin ɗaya ya tahannafu sai su ce ya tahannasu in sun ga dama su ce ya tahannaf in sun ga dama su ce ya tahannas idan an ce mutum ya tahannaf bi ma'ana yatba'ul hanifiyya yana bin miƙaƙƙen addini shine addinin annabi ibrahim an gane ku wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan daga hanif din ne wanda yake miƙaƙƙi kan tafarki madaidaici an fahimta ku idan aka ce ne ya tahannafu bi ma'ana ya tatabba'u millata ibrahim mutumin da ke kokarin koyi da annabi ibrahim wajen ta Allah da ɗayanta Allah an gane ko wajen barranta daga dukkan gumaka daga dukkan dagutai wajen yin walati dinsa cikakkiyar kaunarsa ga mahaliccinsa an gane ko to dan Allah fa yatahannasu fihi sai ya rinka bauta fihi cikin wannan kogon dutsen wa huwa ta'abbud kalmar wa huwa ta'abbud mudrak ce kamar an zo da ita dan tafsiri dai daga cikin marwayi hadisin ya kawo ta yana yin wannan bauta ne al ya zawatil adad a wadansu darare ma'abuta adadi qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya komo zuwa ga iyalinsa wa ya tazawwadu da zalik ya ɗauki guzuri kuma domin wannan ibada ma'ana yakan tsaya a wannan kogon dutse kwana uku ko hudu ko biyar allayali zawatul adad darare ma'abuta adadi ababan kidayawa hudu ko biyar in guzurinsa ya kare sannan kuma sai ya dawo gida sha a dan ganshi sannan sai sake guzuri na wannan adadin kwanaki ko hudu ko biyar ya sake komawa sallallahu alaihi wa ila ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها yakan komo zuwa Khadija domin ya sake yin guzuri na adadin irin wannan kwanaki da suka shuɗe a baya da maganar cewa qabla an yanzu ila alihi wa yatazawwadu li zalik thumma wa ila Khadija fa yatazawwadu li mithliha duk ma'anar da yake domin waye ahalinsa a wannan lokaci ummuna khadija an gane ko hatta faja'ahu al-habb haka ya kasance har kwatsam al'amari na gaskiya ya zo masa alhaqqu anan gurin na'at man'ut din al'amru hatta faja'ahu al-amru al-haqqu وما من المنعوت والنأت ukil yajuzu hasfuhu huwa fi na'ti yaqil kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya da annatu da alman'ut wani lokacin akan shafe na'at a kyalin man'ut wani lokacin akan shafe man'ut a kyalin na'at duk ya halatta cikin larabci hatta faja'ahu alhaqu har kwatsam faja'atan ba tare da aune ba al'amari na gaskiya ya zo masa ba tare da an bashi notis ba ba tare da an shelanta masa ba gobe wahayi zai fara sauka a kanka baya tsammani lokacin da wahayin ya zo masa baya tunanin zai zama annabi lokacin da aka annabtar da shi sallallahu alaihi wasallam shine faja'ahu al-haq wa huwa fi hira a lokacin nan yana koban hira wani dutse ne daga cikin duwatsun makka faja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo masa suka ce fadin nan wajen faja'ahu al-malak fati tafsiriya menene faja'ahu al-haq gaskiya ta zo masa ba zato ba zamani faja'ahu al-malaku mala'ika kenan ya zo masa ba wai face ta adafi ba wadda take ta aqibiyya domin da face ta adafi gaskiya ta zo masa abu ne daban kuma zuwan mala'ika kuma wani abu ne daban amma da gaskiyar da zuwan mala'ika duk ne abu ne daya domin zuwan mala'ika shine gaskiyar gaskiyar kuma ita ce zuwan mala'ika ba zuwan aljan ba domin da aljanna ya zo ya zama gaskiya kenan da sai a ce kowane malamin duba kowane boka da aljan ke zuwa wurinsa shi ma ya zama mai kenan annabi amma Allah madaukakin sarki ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sam'a wa aktsaruhum kuna son ku san wa aljan ke sauka a wurinsa sa sa na sauka ne kan dukkan mutumin da yake fak mai tsananin kirkirar ƙarya asim mai laifi to shine ke kulla kamfani da cutar jama'a tsakanin shi da aljanni aljani ya ringa zo masa safa da yamma yana sanar da shi waɗansu al'amurra guda ɗaya zai faɗa na gaskiya ya takuɗa da ƙarya ɗari shi ko mutumin yana faɗa wa mutane da sunan malanta da sunan duba da sunan istihara ya cuci mutane to amma tun da mala'ika daban kaga wannan gaskiya ne shi mala'ika aljan ko ba gaskiya ba ba da haka bambanci kenan tsakanin annabi da kuma boka ko malamin duba faƙala da mala'ikan yazo sai ce da shi ikra ikratu fa qultu manzo Allah ce sai na ce ma ana bi qari'in ni kan ban iya karatu ba ma din nan nafiya ce abin da ya tabbatar da nafiya ce ba da ta shiga cikin khabar din domin ma din ta amalu amalu laisa ma ana bi qari'in yani lastu bi qari'in ni ban iya karatu ba an gane ko asalin zancen ma ana qari'an ko lastu qari'an kenan to amma tun da ba ta shiga sai sai ta bi in kenan litaukidil ma'ana babin koda babu ita ma'ana tana nan amma an kawo ta litaukid qala fa akhadhani manzo Allah ce sai mala'ikan nan ya kama ni fa ghaffani ya rungume ni jikinsa dammani ilaihi kenan ya rungume ni zuwa jikinsa hatta balaga minnil jahad har sai da wahala ta kai mun wahala shine balaga minnil jahad domin ya matse manzala sallallahu ya matse kirjinsa ta yadda ya hana numfashinsa gudana cikin jin daɗi sun ne sannan ya sake ni fa kale yace ikra karanta mana fa qultu ma ana bi Na nace ban iya karatu ba fa akhadhani fa ghattani thaniya sai ya kama ni ya rungume ni karo na biyu ya matsa kirji na jikinsa hatta balaga min har sai da wahala ta kai min inda ta kai summa arsalani sannan ya sake ni summa faqala yace da ni ikra karanta fa qultu ma ana biqari'in yace ban iya karatu ba fa akhadhani salisata sai ya kama ni ya rungume ni karo na uku fa ghattani as-salisata kenan ya kuma matse ni jikinsa karo na uku summa arsalani sannan ya sake ni fa qala li fi salisa a wannan karo na uku sai ya ce da ni ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يكرن تامو ودنن فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تتسي من زن الله يدعو بها دا ودنن آيوي يرجف فؤاده دوتي ستنا بغاوة idan mutum ya gaba yana cikin jin tsoro ba zuciyarsa ta rinka bugawa ba inda zaka sa hannunka kan kirjin shi zaka rinka jin mai kamar ana daka a cikin sa shine ma'anan yarjuhu fu'adu hatta dakhala ala khadija har yi shiga wurin ummuna khadija binti khuwailid yar gidan khuwailid dan lokacin ita kadai ce matarsa fa qala yace zammiluni zammilu fa zammalu sai suka lullube shi hatta zahaba minhu ar-raw'u har sai da tsoro ya tafi ya bar shi ar-raw'u shine tsoro kenan fa qala li khadija sai ya faɗa ma Khadija labarin ya ce da Khadija wa akhbara al-khabar alhalin ya riga ya bata labarin me ya gani me ya faru yace laqad khashitu ala nafsi hakika na ji wa na tsoro kalmar na ji wa na tsoro din nan malamai sun yi mata fassara daidai har wajen tafsiri guda goma amma ibn hajar ya guda uku yace su aka fi tsammanin sun fi zama daidai ma'ana ta farko laqad khashitu ala nafsi wato na ji ma kaina tsoron mutuwa ma'ana saboda yadda mala'ikan ya matse ni har numfashi na na daukewa na ji tsoron ma ko zan mutu ne ma'ana ta biyu khashitu ala nafsi na ji ma kaina tsoron kamuwa da cuta almarad kenan ma'ana ta uku dawamul marad dawwaman cutar ta yadda in ma na kamu da ita ko ba zan warke ba an fahimta ko duk wannan na nuna annabi ya san gaibu ko bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba domin inda ya san gaibu zai san wannan wahayi ne ai ba wata maganar mutuwa da za ta zo masa har sai ya isar da abin da aka nuface shi da shi na wahayi faqalat khadija lokacin da yace to a ala nafsi naji maka na tsoro sai khadija ta ce da shi kalla ce ba haka bane ba wallahi ma yukhzika Allahu abada ce wallahi Allah ba zai kunyata ka ba انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق تزان waɗannan halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da su tun da waɗanda take izina da su cewa mai irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba innaka latasilur rahim lalle kai kana sadar da zumunci abu na farko da wata tahmilul kal kana daukan nauyin wanda ba ya da mai daukan nauyinsa alkalla mutumin da baya iya ciyar da kansa sai an ciyar da shi kenan imma saboda rashin dabararsa ya zama kallon alama wala kenan imma saboda yarintarsa imma saboda dolancinsa imma saboda rashin lafiyarsa imma saboda hauka da tabuwar hankali baya da hankalin ma da zai iya ce da kansa to kai kana ɗaukar nauyin alkal an gane ko ahaduhuma abukum la yaqdiru ala shay'in huwa kallun ala maula wa taqri dayf kana tanadar abincin bako wato ciyar da abinci ga bako abu ne na karamci wanda manzon Allah ya shahara da shi tun kafin a isar masa da wahayi wa tuksibul ma'dum kana samar da aikin yi ko abinci ko sutura ga almadum talaka lafazin almadum a larabci ana nufin wanda babu shi da ana nufin talaka sai a ce almu'dam almu'dam wanda baya da kokobo talaka kina amma idan an ce almadum ma'ana wanda babu shi ma gaba daya to sai suka ce almadum anan gurin ana nufin almu'dam an gane ko dan an kwatanta talakan da baya da shi wato shi da wanda ba kowa kamar ba kowa ne wurin empty ne ina fata wai wani ne yake cewa talaka ma aboki ne ba ko kaso shi ran biki ko ta. <laughs> dan ko kai biki shi ba zai iya kaga al-mu'dam ake nufi sai aka kawo al-ma'dum a madadin al-mu'dam wa tu'inu ala nawa'ibil haqq wannan sifa ta ƙarshe wato tu'inu ala wa'ibin haka ta shafi dukkan sauran da aka ambata a baya da waɗanda ba ambata ba cikin dukkan abin da yake nagari ne wa tu'inu kana taimakawa ala haka a bisa ga al'amurra na gaskiya duk al'amari na gaske kana tallafawa ka guda gudana daidai duk abin da ba na gaske kuma baka tallafawa a kansa shine ibn hajar ke cewa insani iri biyu ne amma zai iya zama shida iri biyu ne ta hanyar abin da za a yi ihsanin da shi ko kai ihsani da dukiya ko kai ihsani da me da karfin jikinka ba a ihsani da jiki kaga da ta ce innaka la tasilur rahim sadar da zumunci din nan ziyara ba ta ciki da gangan jiki ne ko da baka tafi da guzuri ba ka sadar da zumunci ka kai ziyara daga nan zuwa kan shekara daga nan zuwa karkasara daga nan zuwa gidi gidi ballantana ka tafi katsina ko ka tafi daura ko zariya ko ka zari ko dan bata dan ziyarar dan uwanka wannan abin da kai ihsani ne da gangan jiki amma wajen takar daif wannan ba da dukiya bane idan ka tanada abinci kan dan ba ai wannan da dukiya ne tuksibul ma'adu wannan ma da dukiya ne kaga ihsani ko dai a yi shi da dukiya ko a yi shi da me da gangan jiki sannan kuma sai wanda za a yi wa ihsani shi wanda za a yi wa insani ko dai ya zanto dan uwanka ne wa kani akwai dangantaka ta jini ko kuma ya zanto bare ne ba dan uwanka bane ba ba ka da wata dangantaka da shi sai ta musulunci tasilur rahim ba yan uwa ba kenan amma tuksibul ma'dum ya shafi wa ko wanda ba dan uwa ba takar zai ya shafi kowa da kowa sannan kuma wanda za ka yi wa insani bayan kasancewarsa ko dan uwa ko wanda ba dan uwa ba ta iya insanun mustaqillun bi nafsihi ta iya insanun ghairu mustaqillun bi nafsihi akwai wanda yake mutumin kansa akwai wanda ba mutumin kansa ba talaka ko baya da koko ba wanda ba gidan ku dai ba kan ai mutumin kansa ne sai kai masa ihsani amma kallun fa ba mutumin kansa bane ba don mahaukaci dole na bukatar me wakilci yaro karami da bai kai balaga balaga ba yana bukatar mai wakilci ko mutumin da ya kai balaga amma susun su ne sha sha sha ne Allah yana yiwo wani ka ganshi wawa wani gaula ko kuma abin da ake eto eh wawa din kenan zamu ce ko mu ce gaula ko mu ce wawa wanda suke cewa wawa ga kuma mahaukaci ban haushi mahaukaci na da magani kai baka da shi <laughs> ko ba ka ba to dukkan waɗannan ba suna da wakilai ba ba mutum ne mutumin kansa ba dole na bukatan wakilci to kaga waɗannan halaye da manzon Allah da da ummuna Khadija ce manzon Allah yana da su sun shafi dukkan waɗannan bangarori da muka duka a cikin waɗannan kalmomi innaka latasilur rih wa tahmilul kal wa taqri wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ta shafi kowane irin bangare na ihsani sallallahu alaihi wasallam banda manzo Allah wanne ne zaka zo shi ne zai maka kyauta kuma ya fi ka farin ciki kai da zaka karbi kyautar shi mai bayarwar ya fi ka farin ciki tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu shi zaka ga idan ka zo masa ya saki fuska yana farin ciki kai ka ce abin nan da zai baka kai ne zaka bashi shi ne zai bayar amma yana farin ciki sallallahu alaihi an gane ko walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi jada biha falyattaqillaha sa'ilu ce inda a ce baya da komai a tafin hannunsa sai ransa ya dauko ya aza yace to zai iya kyauta da ita dan haka mai tambayar shi ji tsoron Allah kare tambaye shi rai sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim waɗannan ɗabi'u Khadija ta yi hasashen masu su Allah ba zai kunyatar da shi ba a rayuwa ta duniya a rayuwa ta siyasa a rayuwa ta addini a rayuwa ta kasuwanci a rayuwa ta leburanci ta noma da fatauci matukar mutum yana da waɗannan halayen Allah ba zai kunyatar da shi ba in kaga kunya ta kan ma to an rasa waɗannan halaye tare da kai dan gashi abin da Khadija ta faɗa rantsuwa ta yi inda abin da ta faɗa kuskure ne da sai wahayi ya sauka a gyara mata a ci gyaranta amma sai aka tabbatar da ita tace kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan tace har abada Allah ba zai kunyatar da kai ba kamar an tambaya dan me sai tace innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqri dhayf wa tuksibu ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq فانطلقت bihi Khadijatu. hatta atat bihi waraqata bin nawfal sai khadija ta tafi da manzon Allah hatta ta kai shi wurin waraka ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija dan amminta ne da ita da waraka ibn nawfal dan wa da dan kani suke wa kana qad tanassara fil mutum ne da ya riga ya karba addinin nasaranci tun lokacin jahiliya kafin turo annabi wa kana yaktubu al ibrani ya kasance yana rubuta littafin da aka yi da harshen ibraniyanci wanda annabi isa ya yi amfani da shi fa yaktubu min al-injil bil ibraniyya ma sha Allah an yaktub yakan rubuta waɗansu al'amurra na linjila da harshen ibraniyanci ya zo ya mayar da su larabci idan ya ga dama irin abin da Allah ya bashi ikon rubutawa wa kana shaykhan kabiran dattijo ne wanda ya manyanta kada amiya har ya makance baya gani saboda tsufa فقالت له khadija sai khadija ta ce da shi yabna ammi ya dan baffana isma min ibn akhik saurari dan dan uwanka a to manzala kuma dan dan uwansa ne ba ita ce dan yar dan uwansa ba saboda matarsa saboda auren da suka yi na eh kaji ba tun da ya auri ka shi kenan kamar ya zama shine dan dan uwansa kenan eh yau ga wanda ya gano kan labarin can mun karanta a baya ummuna khadija ba sa haduwa da manzon Allah ta hanyar kakansa na nawa na biyar na biyar ba suna addu'a a can gurin shi yasa sai ta tuno waccan dangantakar ba wai kawai dan ya aure ta ba an fahimta ko ta ce isma'il ibn akhi fa qala lahu warqa sai warqa yace da shi ya ibn akhi ma za tara yace ya dan dan uwana me ka gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khabara ma ra'a sai manzon Allah ya labarta masa labarin abin da ya gani tun daga farkon sa har karshe fa kana lahu waraka sai waraka ibnu nawfal yace da shi hadha an-namus alladhi anzala Allah ala Musa wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam ya laitani fiha jazaa ina ma zan zama saurayi fiha a cikin wannan kwanakin da za a turo ka a ce ka tashi kai wa'azi ina ma zan zama jaza'a saurayi an gane ku Laita ni fiha jaza'a jaza'an a nan gurin an yi masa nasaba saboda ismu kana ne kana a khabaru kana ne da kana din da ismu ha kaddara su ake a bisa ga mazhabin malaman kufa na nahawu kenan ya laitani akunu fiha jaza'a sai ka kaddara akunu din kaga kana kenan da ismu ha sai zanto khabaru ha shine jaza'a idan an ce jaza shine sabuwar haihuwa cikin dabbobi kamar rago dan wata takwas ko dan wata bakwai shine ake kira jaza to amma idan abil adamu ne aka ce jaza wato saurayi kenan maji karfi yana cikin ganiyar kuruciyarsa ya laita ne ha jaza ina ma zan zama saurayi a kwanakin da za a turo ka ne laita ne a kunu hayyan ina ma zan zan ina da rai iz yukhrijuka qaumuk lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga makka kala manzon Allah ya ce ya mukhrijiyahum yanzu ne za su fitar da ni qala na'am warqa ce, eh za fitar da kai lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa audi ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa in yudrikni yawmuk idan da ranar ka za ta riske ni ina nan da rai an suruka nasran mu'azzara zan taimake ka taimako mai karfin gaske abinda waraka ce da shi kenan a nan gurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya tsaya amma Aisha bata dakatar da labarin ta bane idan ka duba cikin Bukhari sai ta ce summa lam yanshab warqatu an tuwfi lam yanshab warqatu an tuwfi sannan sai waraka bai samu zamani mai tsawo ba da faruwar haka an tuwfi kawai sai ya mutu wa fataral sai kuma wahayi yankewa manzon Allah waɗansu 'yan kwanaki kafin wato ya fita da wancan jimamin ya saba kuma mala'ika sake zuwa karo an fahimta ko to wannan wato farkon yiwa annabi sallallahu alaihi wahayi kenan wato shine saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq zuwa karshe kamar da kuma a cikin wannan hadisi kun ga akwai darussa waɗanda suke masu tarin yawa waɗanda suka shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda matarsa ta karfafa gwiwarsa ummuna Khadija Allah shi kare yadda a gare ta har ya sami wato ainihin isar da wahayinsa sallallahu alaihi wasallam summa an shada waraqatu sannan waraka sai ya rera wannan baiti yana cewa lajista wa kunta fi dhikra lajuja lihammin talama ba'asan nashija ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعود بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموج فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش انسفلوا عروجا وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضد الكافرون لها ضجيجا وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا wato lila waɗannan abiyat din yace lajajta wa kunta fi dhikra lajuja kai musu da ni dama kai a cikin abin da ya shafi labarai kana da musu lihammin talama na nashija dangane da wani al'amari na damuwa wanda ya so da dama yana haifar da bege idan mutum ya tana shi wa wasfin min khadija ta ba da wasfin dangane da wata siffantawa ta musamman da Khadija ta yi game da halin da manzon Allah yake ciki farkon zuwan wahayi ba da wasfin siffantawa bayan siffantawa faqad bala intizari ya Khadija jira na ya tsorata ya Khadija dama can ina jiran wannan labarin ne ma'ana ya riga ya karanta tun a cikin ne a cikin littattafai na baya cewa za a turo annabin karshen ramani kuma za a haife shi a makka kuma ga siffarsa ga kaza dinsa kuma ma zai mutanen su za su musguna masa har umarce shi da yin hijira zuwa duk ya karanta wannan an fahimta ko lokacin da yace lajas da wa kunta fi zikra ba wai da manzon Allah yake ba laraba suna da wani tsari a cikin zance idan mutum ya tashi bude abiyat na waka sai ya abinda malaman balaga ke kira tajrid tajrid shine sai ka kirkiro kamar ga wani mutum a gaban ka gana masa zance yana baka ansa sai ka kawo labarin kanka a matsayin kamar kuna tattaunawa ne kai da wani irin yadda marubuci zai tashi yanzu ya rubuta wani abu wani ya cewa wani kaza wani ya cewa wani kaza da wani da wani nan kuma duk shi ne ya tsara su don su fito a haka ina ba dan gumbahin da kyau to shi na ke kira tajrid a cikin harshen larabci wani wannan ya fi balaga wani lokacin ka tsagi wani mutum daga gangan jikinka to khatibuhu wa yujibuk ko tas'aluhu wa yujib ko taj'aluhu yas'aluka wa tujibu an ka kirkiro wani mutum ya rinka maka tambaya kana bashi ansa akan wani labarin da kake so ka isar wa mutane to wannan ya fi isar da sakon a cikin zukata sama daga kawo labarin kai tsaye ba irin wannan siffar ba za ku ba gane ba sai kun karanta balaga Allah sa <laughs> waraka din ba balaga ne mana gashi dan uwan ka da aka ce su larabawa ummiyun ne ba su iya karatu ba ana nufin agalabiya da su amma a lokacin jahiliya ko wanda sun iya rubutu sanannu ne a cikin su ina fata an fahimta wanda shi wannan waraka ibn nawfal na ciki an samu wajen mutum goma sha biyar a shahararru a cikin makka maza da mata waɗanda sun iya rubutu tun wancan lokacin na jahiliya amma samar mutum goma sha biyar a garin da yake da mutane alal kalli ka ce ko dubu biyar ko wani abu makamancin haka <laughs> zai sa ka ce garin masu ilimi ne a ce gari guda yana kunshe da ko dubu ɗaya ne garin aka ce amma mutum goma sha biyar sun yi rubutu sai ka ce garin ummiyar ne ko garin malamai ne <laughs> garin ummiyar ne tunda su suke da yawa su suka fi yawa yawa saboda haka an sawa larabawa ummiyun dan saboda galibin su ba su iya karatu da rubutu ba ɗaya ɗaya ko ne kaɗan suka iya a cikin su kuma su rubuta eh yanci yare ne da annabi isa ya koya ne eh ya koya ne yana rubuta taura da shi kuma yana rubuta da larabci lijila kai yana rubuta da shi kuma yana rubuta da larabci an gane ku Ya ce wasfin min khadija ta bada wasfin ga siffantawa da khadija ta zo ta bada bayanin yadda wahayi ya zo manzon Allah siffantawa bayan siffantawa faqad talat zariya khadija Allah da ke kawo wannan labari dama jira na ya tsawaita yake Khadija ina ta jiran wannan labarin bi batnil makkataini ala raja'i hadisa ki an ara minhu khuruja a cikin tsakiyar waɗannan almakkataini garurukan makka guda biyu makka dan guda ɗaya ce amma me yasa yace mata suna almakkataini saboda dutsen tsakiya din nan dutsen Jabal Abu Ubayd da ya raba Makka kamar gida biyu wadannan suna wannan gangaren waɗansu suna ma wannan gangaren sai mai da kamar nan Makkan kudu can Makkan arewa ko nan Makkan gabas can Makkan yamma amma dai Makkan dume mai ciki guda daya waɗansu kuma sukan ce akan ce makkatai ne ana nufin da makka da fa'i dan makwabtaka da suke da ita wanda ba nisa sosai an fahimta ku dama ce ina ta jiran wannan sako bi batnal makkatai ne a nan cikin garin makka biyu ala raja'i hadisaki ina ta fatan zuwan irin wannan labari da kika zo da shi yau an ara minhu khuruja in ga fitowar wannan manzon da aka ce zai fito bima khabbartini min qawli qussin abin nan da kika ba bani labari da zuwan manzon Allah dama sai yana cikin zancen wani masani cikin littattafan da shine kurs kamar wani fada cikin fadan kirista waɗanda suke suna rike da koyarwar annabi isa alaihi salam kafin su jirkita ta minar ruhubani cikin masu ibadarsu dama yana da irin wannan labarin na ji shi a wurinsa gashi wakin zo kin gaskata akrahu an ya'uja ina kin a ce wannan labari ya kaucewa maka bai tabbata cikin maka ba bi anna muhammadan yadda labarin yake ya zo ne da cewa bi anna muhammadan sai sudu qauman lalle wani mai suna muhammad zai jagoranci mutane kan raki dangane da faru su wa in ahlak in ko har na mutu fa kullu fatan sayalqa min al-aqdari mutlifatan khuruja to dama dukkan kowane saurayi zai gamu da mutlifatan abinda zai dauke masa rai min al-aqdari cikin ababai da Allah yake kaddarawa khurujan har ran nasa ta fita haka ake danganta wannan baitin waka zuwa ga warqa ibn nawfal amma da shi bukhari bai ruwaito shi ba yace falam yalbas warqatu an tuwfi wa fatara alwahyi warqa bai dade sosai ba sai ya mutu kuma wahayi ya riga ya yanki wato jinkirin zuwan wahayi shine fatar wahayi. wahayi kuma yayi jinkirin zuwa waɗansu kwanaki kafin ya ci gaba da zuwa hatta hazina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huznan shadida har manzon Allah yayi fushi fushi mai tsanani hatta kana yazhabu ila ru'us shawahiqil jibal har manzon Allah yana tafiya zuwa ga kololuwar saman duwatsu yuridu an yulqiya bi nafsihi minha kamar ya jeho kansa kasa dan saboda damuwar mala'ika ya daina zuwa kullama awfa bi dirwati jabalin duk lokacin da ya hau kololuwar wani dutse tabadda lahu jibril alaihi salam sai mala'ika jibril ya bayyana a gabansa yana cewa ya Muhammad innaka rasulullahi haqqa ya kai Muhammad ka nasu lalle tabbas kai annabi ne ne Allah gaske ne fa yaskunu lidhalika ja'sha a sakamakon haka damuwar annabi din sai ta samu sauki wa taqiru nafsu sannan kuma ransa ta sami walwala fa yarji sai ya dawo fa idza tala alaihi fatratul wahyi gadan idan kuma aha fa idza tala alaihi fatratul wahyi idan kuma aka sake samun jinkirin wahayi din wahayin bai zo ba gadali da zalik sai sake yin sammako da sassafe kamar yadda ya hau kan dutse ya je ya fado fa iza aufa bi dirwatil jabali idan ya je kololor dutse ta hu jibril sai malaika jibril sake bayyana gare shi fa yaqulu lahu zalik ya faɗa masa irin maganar da ya faɗa jiya fa bainama huwa yamshi wata rana yana cikin tafiya bayan garin makka in sami a sautan minas sama sai ji wani irin sauti daga sama kala manzo Allah ce farafatu basari sai na daga kaina sama fa idhal malaku alladhi a bi hira sai ga mala'ikan nan da ya zo mun a hira shine mala'ika jibril kenan jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard yana zaune akan wata kujera ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba tsakanin sama da ƙasa faru'ibtu minhu yace sai na firgita faraja'tu ila ahli sai na dawo gida fa qultu sai nace dasiruni dasiruni kullibeni kullibeni fa anzalallahu ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir sai Allah saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahdir wa la tamun tastakbir fa hamiyal wahyu sai kuma wahayi ya ci gaba da zuwa akai akai shine hamiyal wahyu wa ya bin juna tataba'a din taukidi ne na hamiya amma abin da ake kira a nahu at-tawkidul lafzi at-tawkidul ma'nawi tawkidul ma'nawi shine a faɗi kalma a madadin a maimaita ta sai a maimaita wata mai ma'ana irin ta ta sai zanto ma'anar da ke cin ita ce a nan gudan tawkidul lafzi kuma shine ya kasance kalmar da aka faɗa ita aka sake maimaitawa kamar hayhata hayhata limatu adu wannan tawkidul lafzi ne domin hayhata da hayhata duk guda biyu ma'anar su daya an gane ku kamar da wani ke cewa wa haihata hayhata al-aqiq wa man bihi wa hayhata hillun bil aqiq wasilu ga haihata haihata hasu uku tawkidul ba tawkidul lafzi kenan amma wannan hamiyal wahyi wa tataba'a tawkidul wi kenan an gane ku to wannan hadisi da yake cewa ya ga mala'ika jibril yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa bukhari ya ruwaito shi sai yana cikin sahih bukhari ina fata an fahimta a cikin wannan wato akwai abin da ke nuna an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki mataki wajen isar masa da sako farko cewa aka yi karatu wannan aya ita ce ta annabtar da shi ta mayar da shi annabi kenan kafin a turo shi ga mutane kuma sai a sauka masa da ya ayyuhal muddathir kenan kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wanda ita ta mayar da shi mursali wannan shine galibin abin da malamai ke faɗa waccan ta mai shi annabi wannan ta mayar da shi mursali to amma za wannan bayani ne idan mun yadda da bayanin da malamai ke cewa annabi wanda aka yi wa wahayi ba a ce isar da kowa ba mursali kuma wanda aka yi wa wahayi aka ce isar wanda wannan kuma ba haka bane ba annabi da mursali kowa an masa wahayi kuma kowa an ce ya isar sai dai bambancin su shine shi annabi yana jaddada saƙo ne na wani mursalin da ya riga ya gabace shi amma mursali kuwa dama can saƙon na shi an gane ko amma shi annabi an zo da littafi an yi wa'azi wani manzo ya zo ya tafi ya tafi bayan shuɗar wancan manzo sai aka sake turo wani annabin sai aka bashi irin wancan littafin koyarwa da ke cikin wancan littafin in yi zo ina fata ku fahimta to wannan sai a ce masa me annabi amma ba za mu ce wai ga wani mutum an masa wahayi an ce kare isarwa kowa ba zai yiwu babu wannan ina ba an fahimta ɗaiɗaikun malaman mu ya halatta mai wazi ko bai halatta ba to yanzu a ce kuma ga annabi shi bai halatta wazi ba <laughs> kai ka samu fadalan ka kira wani zuwa ga musulunci ga wani an masa wahayi amma kai shi ne samu wannan fadalan ba anwa'ul wahayi me kace so kace ingancin me eh yana hawa kan dutse saboda damuwa ba amma mala'ika na mayar da shi eh gashi ya kawo amma ni ban bincika ingancin ta kwarshe ingancin ta ba amma dai shi wannan hadisin dai na karshe wanda ya nuna gashi manzon Allah din yana tafiya wa huwa yamshi in sami a sautan farafatu basari fa idal malaku ja'ani bi hira jalisun faru'ibtu minhu farajatu ila ahli yanna farajatu da yana ina kenan yana bayan gari kenan wanda wannan yana cikin bukhari anwa'ul wahayi nau'ika na wahayi wa kana al-wahyu alladhi yatihi sallallahu alaihi wa sallama anwa'an wahayin da ke zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kala kala ne ahaduha nau'i na farko ar-ru'ya mafarki annabi ana sanar da shi wani abu cikin mafarki qala ubayd bin umayr ubayd bin umayr yace ru'ya al-anbiya'i wahyun wato mafarkin annabawa wahayi ne thumma qara'a inni ara manami inni azbahuka kisar annabi ibrahim alaihi salam kin الثاني ma kana al malaku yulqihi fi ruhihi irin abinda mala'ika ke jefawa annabi a zuciyarsa ai kalbihi ar da muka karanta da zu bi fatihir ra tsoro kenan amma ar-ru' da yawa radin damma kuma ya zama zuciya kenan yulqihi fi ruhihi ai kalbihi min gairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ika ba mala'ikan ya zo ya jefa abin cikin zuciyar annabi ya tafiya sa ba tare da annabi ma ya ga mala'ikan ba wannan nau'i na biyu kenan daga cikin nau'ikan wahayi Kamar qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha manzon Allah ya ce inna ruhal qudusi lalle ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril nafasa fi ru'i ya yi busa a cikin zuciyata ko ya jefa a cikin zuciyata annahu lan tamuta nafsun yace babu wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha har sai ta cika arzikinta da aka yanka mata da ajalinta ba wani mutum da zai mutu kafin mutuwarsa da kwana daya ko da awa daya ko da minti daya babu wani mutum da zai mutu akwai kwandala da ya kamata ya samu ya kasance ya mutu ba tare da ta shigo hannunsa ba kowace rai ba za ta mutu ba har sai wato ainihin ta cika arzikinta da ajalinta manzala ce fattakullah mala'ikan ya ce da ni ku ji tsoron Allah ku mutane wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar nema ta zanto hanya ce ta halal wala yahmilannakum istibta'u rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah kar jinkirin zuwan arziki gare ku ya sa ku nemi arzikin ta hanyar sabo kawai dan talauci ka ce bare kai sata an kore ka daga aiki ko kasuwancin ka ya kare ka ce gara ka ɗauki makami kawai ka tsare hanyar hanya kai bashi wannan kada jinkirin zuwan arziki ya sa ka neme shi ta hanyar sabo fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi abinda ke wurin Allah ba a samun su ta sai ta hanyar yawa Allah dan adam wani hadisi Abu Nu'aym ya rawaito shi cikin Hilatul Awliya daga Abu Umama Al-Bahili hadisi ne sahihi an gane ko Sheikh Nasir da ya inganta shi nau'i na uku annal malaka ya tamassalu lahu rajulan fa yukhatibuhu mala'ika na iya bayyana ga annabi a siffar dan adam fa yukhatibuhu yayi masa zance wa fi hadhihi al martaba a wannan martaba ta wahayi kana yarahu sahabatu ahyanan su kansu sahabbai sukan ga mala'ikan a waɗansu lokutan ga shi nan cikin hadisin muslim cikin hadisin arba'un hadis bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala alaina rajul shadidu bayad thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wala ya ya'rifuhu minna ahad kaga ya bayyana siffar ɗan adam kuma suna ganin shi kuma ya tabbata cikin hadisi galibi in zai zo a siffar dan adam yakan zo ne a safar sahabin nan da ake kira Bihya ibn Khalifa al-Kalbi kyakkyawan mutum ne الرابع نوعي نهدو أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهي يكن زو مسا كمر أنا جن سرقة أكن دوتي irin katuwar sarka ana janta kan irin kamfa ta dutse din nan ba za a rinka jin kara ba wa huwa ashadduhu alaihi wannan nau'i shi ya fi tsanantawa annabi ya fi jin wahala idan wahayi ya zo masa haka fayaltabisu bihi malak sai kamar wato mala'ika yakan shiga jikinsa ne ko kuma yakan ruhinsa yakan canji ya fita daga cikin yanayi na bil adam ya zama kamar ruhi na mala'ika hatta inna jabinahu la yatafassadu araqa hatta za ga goshinsa yana firzar yana fitar da gumi fil yawmi shadid al bard a cikin yanayi mai tsananin sanyi a makarin goshin manzon Allah na fitar da gumi wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi bihi al ard hatta dabbar da manzan Allah ke haye za ta runkufa ta fada akan kasa ta gurfana akan kasa an gane ko saboda nauyi dan a lokacin nan nauyin jikinsa kan canja ba nauyi da ya saba ne da gobe ba dan ya fita ne daga cikin yanayi na gama garin mutane a wannan lokacin وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت وترانا وهن يا زو مسا النبي نزل da Zaid bin Sabit ya dora kafarsa akan tashi fakadat turaddu sai wahayi ya zo sai jikin manzon Allah yayi nauyi sama da yadda aka saba saura da ya nike kafar zai ji sabi saboda nauyin jikin annabi sallallahu a lokacin da wannan wahayin ke zo masa Shi Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila qawlan saqil shine wannan dan sun fassara saqil da cewa shine fara'id dokoki to amma kuma dokoki ai ba su da nauyi sosai tunda Allah ya ce waja'ala alaykum fid din min haraj da muka fasar dokokin Allah cewa suna da nauyi bai dace da kasancewar Allah mai rahama ba kuma duk dokokin da Allah ya sa mana ya ce la yukallifu Allahu nafsan to abin da zaka iya mai nauyi a cikin sa in ka kaji nauyin sai in mutum da cikin munafikai dan ubangiji ta'ala ya ce wasta'inu bi sabri was salawa innaha lakabiratun illa al khashi wato masu jin tsoron Allah suna din nauyin sallah ba sa ganin nauyin ta ashe dokokin Allah suna da nauyi Allah ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj ashe fassara kaulan ta kila cewa dokokin Allah suna da nauyi ina ga ya kamata a yi nazari cikin sa to amma fassara kaulan sa kila da cewa shine lokacin da wahayin ke sauka ga annabi akwai yanayin da manzo Allah ke jin nauyi jikinsa har ga gumi na fita jikinsa na nauyaya sama da yadda ya saba yau da gobe to wannan shi da ake nufi inda da sanarki ya daga kwanan ina fatan kun fahimta alkhamis nau'i na biyar an yi atiyahul malaku fi surati allati khuliqa alaiha mala'ika ya zo masa a siffar da aka halicce shi mala'ikan fayuhi ilaihi ma sha Allah ya masa wahayin abin da Allah ya so wa hadha waqa marratayn kama zakarahu Allah subhanahu fi suratul najm wannan kan ya faru har sau biyu kamar yadda Allah ya ambace shi cikin suratun najam. as-sadis na shida ma auhahu Allah lahu fawqa as-samawati lailatul mi'raj irin abin da Allah ya masa wahayi a can saman sammai bakwai a daren da aka yi mi'raji da shi min fardis salati wa ghairiha na farlanta masa sallah guda biyar da waninsa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah yace awwalu ma auha ilaihi rabbuhu farkon abin da Allah sa ya a wahayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yaqra bihi an yaqra bismi rabbih alladhi khalaq yayi karatu da sunan sa da ya halitta wa zalika awwalu nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine farkon annabtar annabi fa amarahu an yaqra fi sai ya umarci annabi ya karanta abin a karan kansa wa lam ya'murhu bit bai ce da shi isar ba su summa anzalallahu alaihi ya ayyuhal muddaththir sannan sai ya saukar masa da ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir fa nabba'ahu bikra ya mayar da shi annabi ta hanyar saukar da ikra wa arsalahu bi ya ayyuhal muddassir ya kuma aiko shi ya zama mursali ta hanyar ya ayyuhal muddassir thumma amarahu sannan kuma sai ya umarce shi an yunzira ashiratahu al-aqrabin ya gargadi danginsa mafiya kusanci yace wa anzar ashira takal aqrabin thumma anzara qaumahu sannan kuma wato ainihin ya umarce shi ya gargadi ma an zara man haula min al-arab sannan kuma ya umarce shi ya gargadi sauran mutanen da ke daura da shi cikin larabawa wa kazalika wa hayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi thumma anzara al-araba qatibatan sannan kuma aka ce ga larabawa qatibatan dukkanin su shine qatiba thumma anzara al-alamin sannan ya gargadi mutane gaba daya fa qama bid'a asharata sana ibn al-qayyim yace manzo Allah ya zauna shekara goma da tsiraru wato goma sha uku kenan ko wani abu makamancin haka yunziru bi da'wati min ghairi qitalin yana ta yin gargadi ta hanyar da'awa min gairi qitalin ba tare da ya zare kan sakali yaki ba wala jizya ba tare da ya nemi mutane su biya jizya ba wa ya'muruhu Allahu bil kaffi wa sabari Allah na umartansa da kame hannu yana umartansa da yin hakuri sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa fa afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri ku yi hakuri ku yi rangwame har sai Allah ya zo da al'amarinsa sun ma'azina lahu fil hijra sannan ya umarce shi da hijira wa